ثم اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين أكمله الله بشريعة أتمها الله قام النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغه حق البلاغ وتلقاه الصحابة بالقبول وساندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نشره حتى صار الدين عزيزا قويا فما أن فارقت روح رسول الله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم جسده الطاهرة حتى واصل الصحابة بالكفاح جاهدين حتى دان للإسلام جزيرة العرب وقرابة ربع العالم ثم بدأ الضعف يزحف في المسلمين ويسري في الأمة قرنا بعد قرن إلى أن وقع في الأمة ما وقع من الشرك بالله والكفر به والإعراض عن دينه وتبديل شرعه وإنكار معروفه والاعتزاز بمنكره وتحقق ما نبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أي يعود الإسلام غريبا بين أهله كما بدأ غريبا في مبدئه أولا غربته لجهل الناس به وغربته الثانية بإعراض الناس عنه فلما أعرضوا عنه وتجاهلوه وانصرفوا عن أحكامه صار الإسلام بينهم غريبا إن المسلم وهو يتأمل حال كثير من المسلمين للأسف الشديد يرى الإسلام غريبا بين أهله إن جئت في باب توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له وجدت كثيرا من عالمنا الإسلام مخالفين لذلك لو قام قائم يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا ترفعوا عباد الله إلى مقام الألوهية بدعوى التعظيم والإجلال لآذوه ولقالوا هذا المبتدع جاء بما يخالف ما نحن عليه وهذا الذي أتى بقول خارج عن الخير ولشنوا عليه ألوانا من التهم والصب الشتائم ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فإذا ذكرت توحيد الله وإخلاص الدين لله وأن أموات القبور لا ينفعون داعيهم لا يسمعون دعاءه ولو سمعوا ما استجابوا له لا يعلمون حاله لأنكروا عليك ذلك وقابلوك بالعداوة والبغضاء وقالوا تصب الصالحين وتعيب الصالحين وتستنقص الأولياء إلى غير ذلك مما زين لهم الشيطان وحسن لهم من الباطل حتى رأوا الباطل حقا والحق باطلا ولا شك أن هذه من غربة الإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الطريق المستقيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ومسلمين ما ينقوديا ga Allah matsakaki da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kiyaye dokokin Allah mu ji tsoronsa bi abin da ya ce mu bi mu aikata abin da ya ce mu aikata mu nisanci abin da ya ce kada mu bi shi kuma mu bar abin da ya ce kada mu aikata ya ku bayin Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da addinin da shi Allah da kansa shi ya cika addini. Ya aiko shi da shari'ar da babu wadda ta kai ta kamala da cika da kammala. Kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsayu haƙiƙanin tsayuwa wajen isar da wannan saƙo da Allah ya aiko shi da shi. kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun karbi wannan sako sun yadda da shi sun yi imani da shi sun kuma taimakawa wannan manzo na Allah sun karfafe shi wajen yada wannan addini har sai da wannan addini ya zama mai karfi ya buwayi duniya kai sai lokacin da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce har lokacin da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ruhinsa ya bar jikinsa mai tsarki waɗannan sabbai ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun ci gaba da yada wannan addini sun yi jihadi sun zabura sai da wannan musulunci ya zama cewa duk ƙasashen larabawa kuma wajen kashi ɗaya bisa hudu na duniya a wancan zamani ya karɓi addinin musulunci ya yi masa ɗan'a ya yarda da shi ya amince da shi a matsayin addini bayan wannan lokaci kuma sai aka samu rauni ya fara matsowa kusa rauni yana matsowa kusa ƙarni bayan ƙarni. ba a samun lokacin da za a ce addinin yana da ƙarfi irin yadda yake shi a wancan zamani ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai wajen kamala da ji da shi da kuma riko da shi da tsayawa a kansa rauni ya rika laɓaɓowa yana shigowa cikin al'umma har sai abin da ya auku a cikin al'umma ya auku da aka samu har aka rika samun cikin masu laila a illallah suna juya wa musulunci baya wasu suka koma ma suna shirka suna bauta wani abu wanda ba Allah ba wasu suka juya wa addinin baya ba ruwansu da shi ba taimakonsa ba sa bin dokokinsa ba su amince da shi ba su yadda ya zama shine abin da zai gudanar da rayuwarsu ba suna ganin a rayuwa abin da suka ga dama za su yi Shari'ar shari'arsa aka canza abin da aka san shi shine daidai a addinin ya zama shine munkari idan mutum ya aikata aikin alheri sai ka ga mutane suna mamakinsa yau ga wannan ya zo da wani abu bako shi kuwa bin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi shine ake aikatawa sannan kuma abin da yake abin kyama ne a cikin shari'ar kaga abin a ya koma ya zama abin alfahari a gurin mutane da yawa kai har sai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya zo ya tabbata menene annabi sallallahu alaihi ya ambata ya gaya mana a hadisi ingantacce cewa musulunci ya fara a matsayin na bako aka ya zo bako a farkon lamari mafi yawan mutane ba su karɓe shi ba bayan kuma an karɓe shi ɗin ya samu kamala annabi sallallahu alaihi ya ce wa sayudu gariban kama bada haka nan kuma musuluncin dai zai koma bako kamar yadda ya fara shirin yadda ya fara a matsayinsa na bako ya koma bako tsakanin masu shi dantan da ake a nan tsakanin musulmin ne musuluncin zai koma bako ba wai a tsakanin kafare bi dama wanda bai karɓe shi ba wannan bako ne a wurinsa tun tun farko har zuwa yanzu amma musulmi ne zaka ga musuluncin ya zama bako a gunsu bakuncin fuska biyu fuskar farko saboda jahilcin musulmi da addini an wayi gari musulmi sun jahilci addininsu kamar yadda muka sha faɗi a wannan wuri babu abokin gabar musulmi irin jahilcin musulmi ga addininsu in mutumin da ya jahilci addininsa abin da ba zai iya aikata ma ba zai aikata ma kafirci zai aikata maka bid'a da ji Allah zai zagi manzon da ji addini zai komai saboda bai san Allah ba bai san manzon Allah ba bai san girman addinin musulunci ba abu na biyu bayan jahilci bijirewa addinin da mafi yawan mutane suka yi ba a damu da shi ba ba a ɗauki addinin wani abu mai muhimmanci ba kowa zaka shi a hanyar samun kuɗinsa wannan abun baya wasa da ita duk inda zai samu lomar da zai ci da shi da iyalinsa baya wasa da wannan amma in aka zo addini ko gyara kai masa sai ce ya fi ka sani ku ga lamarin addini a zamanin yanzu duba ku ga yanzu harkar likita duk mutumin da ba shi da lafiya yana zuwa wurin babbar tambaya yake yi wane ne ƙwararren likita a ɓangare kaza sai ya ce a kai shi wurinsa saboda ya damu da lafiyarsa wane ne ƙwararren magini in yana son gini wane ne ƙwararren makanike in yana so a duba masa motarsa amma idan aka zo zancen addini wani ma ba zai fasawa ba da gida ma zai nasa in kuma wani ya yi masa gyara ya ce malam ba haka ake ba sai sai kafin a haife ka nake yi gashi kuma bai sani ba kuma addini ya zama kowa zai tsoma baki a cikinsa da mai ilimin da jahilin da likita da ɗan siyasa kowa a addini mai fatawa ne amma shi kuma a gefen harkarsa ta duniya ba a tsoma masa baki a nasa sai ce a'a sai ka yi karatun wannan fannin kafin kai magana amma shi musulunci kowa ya buɗe bakinsa mai fatawa na fatawa mai zagi na zagi an mai da musulunci da irin wannan siga ba haka sabon manzan Allah sallallahu alaihi suka yi addini ba lalle mutumin duk da zai lura zamanin yanzu zai ga yadda halin musulmi ya juya koma hali na bakin ciki da damuwa da mutum zai shiga ciki idan ka zo ta ɓangaren tauhidi misali in ka umarci mutane ya jama'a bauta wa Allah shi kadai ba a shirka kada ku ɗaukaka wasu bayan Allah ku ba su matsayin ubangiji da sunan cewa girmamawa kuke musu ce a wannan ya zo da sabon addini wannan ya zo mana da abin da ya saba ma abin da muke kai ce wannan ya zo da abin da zai zama mana sharri babu alheri a cikinsa kuma mutum a riƙa zaginsa a soke shi a ambace shi da sunaye marasa daɗi zo mu ji a cikin alkur'ani mai allah matsakaki ya ce don wani lamari da ya shafi irin wannan allah yake ba mu labari gane da halin waɗanda ba sa son addini idza dhukira Allah wahdahu idan aka ambaci Allah shi kadai aka ce ya jama'a ku bautawa Allah shi kadai isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai su kyamaci wannan zance kamar tsika jikinsu ta tashi ba sa so su ji an ce Allah shi kadai Allah guda Allah abauta masa shi kaɗai ta hankalin su idan su za a kawo tashin hankali za a kawo rarrabuwar al'umma idan zukira ladina min dunihi amma idan aka ambaci wanda ba Allah ba daga cikin waɗanda suke so idan hum yastabshirun sai ka suna murna suna farin ciki yanzu ka kwatanta ka gani mutane idan suna girmama wani mutum ko a siyasa ko a addini mutum ne idan aka ambaci sunansa saboda suna sansa sai kaga sai wannan ya ce a wannan shine namu sai ai shiri da mutum amma in aka ce Allah shi ka mutum hankalinsa ma wato kuta bai kawo wani abu ba bai damu da girman sunan Allah ba an ce Allah hankalinka bai tashi ba ka damu ba amma an kira sunan wani mutum saboda kana girmama shi haka zaro takobi duk wanda ya taba shi ka iya sauke masa wuya a wurin lalle musulunci ya zama bako Allah madaukaki ne ke ba mu wannan labari in kai magana akan tauhidi ka Allah cewa waɗanda suke cikin kaburuka ba za su iya wa mutum komai ba to sai a ce wannan ya zagi waliyai makiyin annabi ne makiyin manzan Allah ne makiyin waliyai ne saboda ya ce waliyai ba a bauta musu abin da muka sani kuwa shine Allah ake bautawa a wai waliyai kawai ba duk wanda ba Allah ba a bauta masa kana fitin wannan magana sai ka ji mutane hankalinsu ya tashi ya jama'a ina musulunci ya jama'a ina tauhidi in ka duba kuma ta ɓangaren abin da ya shafi ibada bayan tauhidi babu abin da Allah ya umarni da a tsaye da shi irin sallah yanzu ka duba sallar mutane sallah ta zama wani abu bako da a cikin al'ummar bahaushe ne da bare-bare za ka ji sai an bincika ta abu da samu mara sallah amma a zamanin da muke ciki yanzu ƴaƴan musulmi nawa ne ba su sallah ba wai zancen wai suna cikin wani abu ana sallah ba su taho masallaci ba wannan nake zance ba ina magana akan wanda kwata-kwata ba su sallah ina nan da yawa a cikin al'umma ba ta dame su ba tsikar jikinsu baya tashi in ba su yi ba ba su damu ba ba sa jin cewa akwai mutuwa akwai haɗuwa da Allah sun bar sallah sun daina ta musulunci ya zama bako ko bai zama ba lalle musulunci ya zama baƙo a cikin al'ummarsa ya jama'a lalle mu sani cewa a zamanin baya musulmi suna damuwa da wannan addinin suna ji da shi amma a zamanin yanzu ku duba ku gani har a cikin musulmi an samu wanda zai yi tarayya da waɗanda ba musulmi ba cikin ibadarsu bautawa abin da suke bautawa da sunan cewa zaman lafiya ake so yaushe musulunci rashin fahimtarsa har ya kai irin wannan matsayin Allah ya bamu labari akan halin waɗanda ba musulmi ba dama waddu lau da hinu, burinsu shi ne, ka fafkauta addinin ka ka daina yi yadda aka umarce ka su ma za su daina ka ku haɗu musulunci ba shi bane cewa in kai min nima in maka Allah ce dole mutum ya zama musulmi in musulmi ne shi haramun ne ya yi bautar wasu idan yana so ya zauna lafiya da su zaman lafiya wajibi ne zaman lafiya tilas ne kuma wajibi ne musulmi ya nemi zaman lafiya ya yi dukkan wanda zai zauna da wanda ba musulmi ba lafiya amma ba a ce wai ba za a fahimci kai mai son zaman lafiya ba ne su ka yi addini tare da su wannan ba ka fahimci naka addinin ba lalle zan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin manya-manyan abubuwan da ya hana mu shine koyi koyi kawai da waɗanda ba musulmi ba a abin da ba ibada ba ya hana mu hatta sa kaya ya hana mu irin nasu hatta cin abinci da zama ya hana mu irin nasu ko yaushe kuma za mu yi bauta tare da su ce muna yi ne saboda wai a zauna lafiya duk mu nuna musu cewa ba ma kyamar su yaushe raunin namu ya kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum lalle lokaci zai zo za ku bi hanyar waɗanda suka zo gabaninku ku sahabbai suke cewa ya rasulallah yahudu da nasara suke nufi sai ce suwa nake nufi in ba su sai nassi kuru-kuru kan yahudu da nasara har ai koyi da su cikin tafiya cikin abinci zama a sa kaya da sa hula ya hana mai koyi da su ko ina ga zancen abin da ya shafi ibada na kuma wasu wannan fasu akwai shubuha dangane da su cewa akwai littafi a hannunsu da suke batan daga Allah yake amma duk da haka Allah ya hana manzan Allah suna ya ci karmi koyi da su to ballantana yadda ake koyi yanzu da waɗanda ma ba ahalin kitabin ba koyi da masu bautar tumaki da awaki koyi da masu bautar shanu mutanen indiya koyi da su a sa kaya koyi da su a biki koyi da su a magana ko ina musu yaushe musuluncin ina namu musuluncin ko mun zama al'umma da duk wanda ya fi mu karfi kawai sai mu bi shi ai ba haka lamari ya ce ba dama ɗabi'a ce ta ɗan adam kamar yadda waɗanda yadda masu falsafar sanin ilimin ɗan adam cewa idan wane ya fi ka karfi to shi kenan sai ka bi shi ta jama'a musulunci shine mafi karfi har kiyama ta tashi ko a siyasance an raunanar da shi a zuciyarka da kamata ka bari a raunana maka ita yadda da la ilaha illallah yadda da muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bari a kwace maka wannan wannan lalle ko ashe musulunci ya zama baƙon abu a zuciyarka wanda bai kamata ka bari har a zo siyaƙi a garinku a siyaƙi a ƙasarku a garinku a zo har gidanka a kuma har zuciyarka an siyaƙi ka ai kuma hasarar yawa lalle musulmi idan muka duba har yanzu ta ɓangaren abin da ya shafi al'amuru bil ma'ruf an nahyu anil munkar wa'azi da tadidi da fadakarwa ka ce mutum ya aikata aikin alheri ya zama abin bakon abu masu umarni da aikin alheri yanzu su ne abin kyama a cikin al'umma su ake wa shirgili ce dubi yan hizba dubi malaman nan ana ganin su kamar wasu makaskanta alhali abin da suke yi shine su kamo hannunka su tsora akan hanyar shiga aljanna ko aljanna ce baka so malami inda ya bi ka'idar da ya kamata ba zagi yake ba cin mutunci ba aikinsa shine haɗa zukatan mutane da Allah wannan ko bai kamata ya zama abin kyama abin zagi ba amma yanzu mutane abin da suke so shine a yi musu ko fatawar sai irin yadda ransu yake so kowa ya zaɓi malamin da yake so idigun wannan saboda zai halatta masa kaza idigun wannan saboda zai halatta masa kaza amma abin da Allah ya faɗa a Qur'ani abin da ya faɗa ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ya zama ba abu mutane ba shi ake yi ba in koma son zuciya da bin abin da ake so kaga wurin mu'amala rashin gaskiya cin amana zan cikin aminci duk wannan abun ka samu musulmi ya maka ƙarya ya yaudare ka ka samu wani ba musulmi ba kai mu'amala da shi ya maka gaskiya haka muke ciki yanzu ka je kasuwa ka yi tsayayya da saye da sayarwa a wurin wanda ba musulmi ba ke maka alkawari ya cika amma musulmi yanzu shi ne shugaba a wurin abin da ya shafi rashin cika alkawari da cin amana da rashin girmama ma menene alkawari yanzu da yawa daga cikin matasa da suke sana'o'i su san su girmama mun